Eh, to eh, su waɗannan mutane illegal miners mutane ne wanda suna wannan wurin shekaru da dama sannan kuma kuma ta ba da zan ce gwamnati ta ba noti su bar wannan aikin don ba bisa da kai ba ba ko kuma su nemi inda daga gwamnati domin domin a samu a ba su izinin yin wannan aiki ta ga sai sun fi su bar wannan wurin sannan mu yayin sandan jami'an tsaro su doka su bar wurin kamar yadda gwamnati ta riga ta umarce su maimakon kuma su saurari jami'an tsaro sai su kafa harbi da jifa da kuma ɗaya kuɗin Allah ka a nan ne aka dan samu rashin jituwa tsakanin su shine abin da ya faru. To kawo yanzu kamar rayuka nawa ne suka salwanta? Eh, mun tabbatar da an rasa ran mutum guda ɗaya wanda har yanzu wato daga ina ne abin da yanzu muke kokarin bincikawa sannan kuma a gefen jami'an har yanzu eh, muna da mutum da wanda har yanzu ba mu kai mu san ko kuma ya faru amma dai mun tabbatar mutum na ɗaya da bai To kamar waɗanda suka samu raunuka kuma fa? Eh wanda suka samu raunuka ana musu magani a. To ina batun kan cewa a jami'an sanda sun far musu ne ba tare da wani sanarwa ba eh, tare da harbi da barkunan tsohuwa wanda shi ta da wannan hatsaniya. Eh, to sauka san mun ce mai laifi kullum ba ya faɗin gaskiya. Mai laifi kullum shi lokacin da in ka fara tuhumar da zai ce ba. Amma kuma su sun sani da dama a an yi komiti wanda suka je suka wayar musu su riske an rike su da dama ba su samu wannan magana kawai sai magana da kokari kawar da hankalin mutane akan gaskiyar al'amari amma dai yana tabbatar da cewa an riga an sanar ne. to akwai batun da ke cewa a su ma wanda suke al'umma kusan al'umman yankin ne kuma sun fusata na ganin kan cewa an baiwa wani kamfani na kasar waje wannan aiki shi har harzuka su. to kaga idan ma akwai abu kamar wannan ne mu mun zo ne tabbatar da cewa an bi doka an ba da doka kuma doka ba a so a bi doka mun zo domin mu tabbatar da cewa an bi doka da oda in dai akwai wani abu na maganan ai an ba da maganin kamfani to kaga wannan kuma abu da za mu yi fahimtar wannan ba mu dai mun tabbatar da cewa mun zo domin mu tabbatar da cewa an bi doka da oda kawo yanzu akwai wanda kuka kama kan wani hatsaniya eh, mun kama mun kama mutum sun kai takwas To Allah kyauta, Allah kare na gaba.